zan yi amfani da wannan dama ne mi ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na. Nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano. Zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko a shirin namu na yau na karɓo shi ne daga wajen Habubakar Makaniki injiniya lange-lange garejin sabon gari gashuwa wanda ya buƙaci a gaida masa da matarsa madan Ailo Garba da Alhaji Gambo ringin sabon gari gashuwa da matarsa madan Zainabu Abu yana gaida Alhaji Hamisu mai kayan miya da Malam Mustapha mai kayan miya sai sakatare Isa Lawal Girgir da Ismaila na Alhaji Awwalu sai Yusuf ɗan Yama mai taki da kuma Alhaji Bura Dada na sarkin Kakuri. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Muntari Yarima sarkin teloli da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Adam A. Adam a gashuwa jihar Yobe tarayyar Najeriya da ya buƙaci a gaida masa da Sama'ila SYG da kuma Fatima Lui da Fatima Jibril ni kenan da kenan sashen Hausa na CRI. Yana gaida abokansa Umar Forever Gashuwa da Abubakar Yahaya gaida da Muhammad yan Baba a foto gamawa sai kuma dukkan masu sauraron sashen Hausa da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. sai kati na gaba da na karbo daga wajen injiniya sama'ila zagga a jihar kebbi tarayyar najeriya wanda ya bukaci a gaida masa da sani makeri makerar gaso zagga da alhaji usman yaro gulma ya wuri da ɗan asabe mai fata ya wuri da malam ango malamin makaranta ya wuri sai alhaji aminu ɗinkin jega yana gaida kabiru abubakar bulan yaƙi sokoto da sani a shahura mai goro birnin kebbi da Zaidu Bala kofa sabuwar birnin Kebbi da kuma Malam Bello malamin makaranta Gwamba da Umar Ibrahim Gwamba da Bala na Kende mai kashe maye sabon garin Gwamba sai Idrisu Kende ba gudo nefa kwasara da fatan dukkansu sun ji kuma suna na lafiya sannan kuma daga ƙarshe ya ce a gaida dukkan 'yan ƙungiyar muryar talaka ta najeriya da Niger. da fatan za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine injiniya sama'ila zagga a jihar kebbi tarayyar najeriya masu sauraro ga mabuɗin kunnuwa अकेले हैं तो क्या गम है चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं बस एक जरा साथ हो तेरा कब से सनम Sannun ku da jimirin sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watsa muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Isa Lawal Girgir, ɗan masanin girgir a jihar Yobe, da ya buƙaci a gaida masa da Alhaji Bra, dada na sarkin Kukuri Nangere, sai Alhaji Hamisu mai kayan miya kasuwan gashuwa. da Alhaji Ya'u Abdulrazak Buniyadi da tukur harka tsohon garin Rijau da Usman Muktar ɗan Nijar kasuwan Barci Kaduna yana kuma gaida Shehu Sarkin Gabas Goronyo da Alhaji Usaini ɗan jinjiri tashan kawo Kaduna da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine janar sakatare Isa Lawal Girgir ɗan masanin girgir a jihar Yobe tarayyar Najeriya sai kati na gaba da na karɓo daga wajen Yakubu muntari farar gada jos da ya buƙaci a gaida masa da matan alhaji garba lolo ɗan haya wato garba lolo ɗan haya layin 'yan doka jos da matan alhassan ɗan tata nnpc jos depot sai matan alhaji bello alasure madakin jajere jos da matan ali Haɗeja mai dankalin turawa jos yana gaida matan Bala mai kifi layin Zana Jos da Usman Maniya Janta Adamu Ikeja Legas sai Malam Malam mai zanen hula gwalolo da Alhaji Magaji da wakin Kudu mai doya Jos da Ofisa Yusha'u ɗan Kaduna tashar mota bom sannan ya ce a gaida masa da Ahmad Dogon Yaro jawab Moto Jos daga ƙarshe yana gaida Alhaji Bala Rabbu na Allah Alika Zaure Jos a jihar Plateau tarayyar Najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya. Kafin guji faifan da ke bisa inji yanzu haka sai na karanto katin da ke hannuna da na karɓo shi daga wajen Abdulkadir Ibrahim Great Wall CRI Listeners Club Kano da ya buƙaci a gaida masa da Malam Nuruddin Ibrahim Adan Kano da Malam Salisu da Wahanau da Malam Bello Abubakar Malam Gero. yana gaida ma'aikatan ofishin ma'aikata na jihar Kano da na hukumar samar da wutan lantarki a karkara na jihar Kano da kuma dukkan ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin CRI da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro ga mabuɗin kunnuwa. अब अब ये नहीं सपना ये सब है अपना ये जहां प्यार का छोटा सा ये आशिया बहार का बस एक जरा साथ हो तेरा अकेले हैं तो क्या गम है adalla Yanzu haka kuna sauraron filin zaɓi sanka ne kai tsaye daga nan birnin Beijing wato gidan rediyon ƙasar sun CRI kuma katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen Alhaji rori likita fage kasuwar mata fage Kano da ya buƙaci a gaida masa da Alhaji Bala har kalla turakin lambu kantin kwari da Alhaji Umaru baban yara NTC Bici sai Alhaji Ali Elvis na Malam da ƙofar Wambai da Alhaji Uba mai injin niƙa ta watsu sai shugaba Sani ɗan kaka mai fanta da ciyaman Rimi Holding Alhaji Awul Rimi mai shadda sabon garin Shagamu yana gaida shugaba Abdulhadi sabon garin Rangaza da Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya da eh, Ibrahim Wada Buruntumau Printing Press sai Odita Falalu mai farar ƙasa Zaria da mai shari'a Habu Jamo mai shayi tashar kuka yana gaida Abdullahi Jarumi mai sai da jelar shanu abatuwa sannan ya ce yana gaida ɗaukacin ma'aikatan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin CRI da fatan za su kasance cikin kariyar Allah da ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali amin mai gaishe su shine abba rori likita fage kasuwar mata fage kano sai kati na gaba da na karbo shi daga wajen muhammad a su kafinta unguwar nasarawa gamawa a jihar bauchi da ya buƙaci a gaida masa da aminu alhaji bukari nijar da sallau dan mato tokarawa kano da na madina yahaya dan ladi senegal da shugaba ba wa Maniru komai a bar wa Allah kuma su gana. Yana gaida Aisha Muhammad Suleiman Saudi Arabia da Kamilu Ma'azu Bauchi da ke Saudi Arabia sai Musa na maza dungun Ma'azu da Haruna Muhammad Katsina da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro ga mabuɗin kunnuwa. है Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen shugaba Bello Abubakar Malam Gero, shugaban masu sauraron CRI na jihar Sokoto tarayyar Najeriya. da ya bugaci a gaida masa da shugaba Ali Filasko bakanikin mota mara Sokoto da Alhaji Bello mai jihadi kwanni jihar Sokoto da Idris mai rahusar gado da Kabit kofar katako Sokoto sai Muhammadu Ɗanladi Goyonyo Rima Radio Sokoto da PRO Aliyu Yakubu Gobir Sabon Birni yana gaida Dr. Bello Dan Juma, mai magani 'yar Akija Sokoto da kuma Alhaji Bello Yaro Kwai Gyarshi. da Murtala ga Gagado Minnanata Sokoto da Malam Malam mai zanen hula gama jihar Bauchi. Daga ƙarshe yace ce a gaida masadda Baba Sani mai na'ura Umara da kuma Malam Mamu da Argungu Kyabi da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Yahaya Abubakar Karfi malumfashi jihar Katsina. da ya buƙaci a gaida masa da Aminu Gidan Baka Noma Sani Mai Nagge da Aminu Ɗan Kaduna Amanawa sai Aliyu Magaji marabar Musawa da Yusuf Bala na yaya Rediyo Doce Wele yana gaida Aminu Alhaji Bukari da Kwaro Nijar sai Hafizu Balarabu Gusau da mai nasarar nasarawa funtuwa ya ce ba zai manta da Khalil Muhammad Marmara ba da Sanin Shaga Kofar Ƙaura Katsina da Sade Sa'idu Daura. sai sana'atu yahaya da ke garin karfi da rahama muhammad falla don zaria da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullun hajiya kamariya matar alhaji abba likita fage kasuwar mata kano da ta buƙaci a gaida mata da hajiya balaraba fage a birnin makka saudi arabia da hajiya rahana Haido Fage da Hajiya Maryam Ahmad Wali sai Hajara Nuhu Sale sojan Najeriya da Hajiya Zuwaira Odita Falalu mai farar ƙasa Zaria sai Hajiya Habiba mai funkasau mata Ibrahim Wada Buruntumo Printing Press. Tana gaida Baba Lami Habu Jamu mai shayi tashar kuka da matan shugaba Awali Rimi mai shadda sabon garin shagam da kuma matan Alhaji Ali Elbis na Malam Tireda. da matan Alhaji Uba mai injin nika ta watsu sai Aisha mai kuɗi alƙalin rigima sheshe daga ƙarshe ta ce a gaida mata da mai gidanta Alhaji Abarori likita kasuwar mata fage Kano da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro ga mabuɗin kunnuwa. कबूतर जा da jimirin sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullun Alhaji Sabo Bawa Bako, shugaban masu sauraron gidan rediyon ƙasar Sin CRI da ke jihar Kaduna wato Saminaka jihar Kaduna tarayyar Najeriya, wanda ya buƙaci a gaida masa da Nuruddin Ibrahim Adam, shugaban masu sauraron CRI na jihar Kano. da Malam Musa Magaji Danbatta da Alhaji Ali Kiraji Gashuwa shugaban masu sauraron CRI na jihar Yobe yana gaida Salisu da Wanau Abuja tarayyar Najeriya da Fatima Uwa Jibril to a birnin Beijing. Na gode kwarai da gaske. Yana gaida Malam Murtala wakilinmu da ke Abuja wato wakilin gidan rediyon kasar Sin da kuma yana gaida daukacin ma'aikatan sashen hausa na gidan rediyon kasar sin da fatan za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine alhaji sabo bawa bako shugaban masu sauraron cri na jihar kaduna sai kati na gaba da na karbo daga wajen adam a adam da ya buƙaci a gaida masa da sama'ila syg da kuma malama Fatima Lui da ni mai gabatarwa na nan sashin Hausa gidan rediyon CRI. Yana gaida abokansa Umar Forever Gashuwa da Abubakar Yahaya Gaidam da Muhammad Baba a foto gamawa. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya. Kati na gaba wanda da shi ne zan kammala shirin na yau na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin na karɓo shi ne daga wajen Aminu ɗan Kaduna Amanawa ɗalibin makarantar fasaha da ƙere-ƙere da ke jihar Sokoto da ya buƙaci a gaida masa da Baffa Haruna Habaju Bajoga da Adam A. Adam Gashuwa da Zaidu Bala ƙofa sabuwar birnin Kebbi da Kasimu Aliyu Asadda yana gaida mu da sir Sani birnin Kebbi da Abdurrahman Murtala Muhammad da kuma Hauwa matar sani Shaga kofar ƙaura Katsina sannan ya ce a gaida masa da Usman Muktar ɗan Nijar da ke Kaduna. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Bello kala-kala a kwara. da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Kamar kullum Jamila ce ta sada ni da ku kuma da haka muka kammala shirin namu na yau. Ni Fatima Inuwa Jibril da na karanto nake mana fatan alheri. Allah ya ba mu alherinsa daga nan birnin Bejin. चोरी दिल तेरा चुराएंगे अपना तुझे हम बनाएंगे धीरे धीरे पास तेरे आएंगे आके दूर फिर न जाएंगे अपना तुझे हम बनाएंगे चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे अपना तुझे हम बनाएंगे चांदनी से तुझे चुराएंगे अपना तुझे हम बनाएंगे चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे अपना तुझे हम बनाएंगे धीरे धीरे पास तेरे आए